sai bayan sanarwa a ranar 17 ga watan oktoba ta gabata da ministan harkokin kasashen waje na chadi ne aka samu tabbacin sasantawa tsakanin gwamnatocin najeriya da kungiyar 'yan boko haram a bisa jagorancin kasar chadi din da saudi arabia an samu tabbacin matakan da kasashen biyu suka ɗauka tun watan satumba da ya wuce a ranakun 14 da talatin na wannan watan saboda samun mafita kuma shi ministan harkokin kasashen waje na kasar chadi ne Musa Faki Muhammad ya yi ƙarin bayani a kai a cikin wata hira da yi da RFI a ranar 18 ga wannan wata a yayin da ake taro na ƙasashen membobin kwamitin raya tafkin Chadi. da kuma taron da aka yi a benin a ranar bakwai ga watan oktoba inda najeriya da chadi suka rika ganawa kan wannan batun a asirce ba tare da kamaru ba a yayin da yake zantawa da manema labaran a lokacin minista Musa Faki muhammad ya faɗa a bayanai cewa a farkon fari 'yan boko haram sun yi alkawarin sako 'yan china da na kamaru kuma sun yi alkawarin kwantar da makami tare da ganin gwamnatin najeriya ta yi ba kai tsaye na kwantar da makami har wa yau ƙungiyar ta 'yan boko haram ta yi alkawarin sako 'yan matan chibok gwamnatin najeriya kuma za ta suke musu 'yan boko haram ɗin da ta tsare a gidajen yari in ji ministan chadi na harkokin kasashen wajen abin da aka cewa da shi a kamaru shine ta yaya za a ce a tattauna da ake a ce har ana ambata kamaru ba tare da an gayyace ta ba ko sako mutane 27 a kwanakin bayan kamaru ta san waɗanda suka sasanta har aka sako sun bayan an sake musu membobinsu kusan 30 da ake tsare tare da biyan su makudan kuɗi umaru sanda ya faɗa a game da batun kwantar da makamin cewa c'est pas une décision prise parce que s'ils disent qu'ils vont cesser qu'il y aura cessez le il y aura, normalement, il ne devait pas avoir ces attaques qui se multiplient tous ces derniers jours. Ya ce ba su da niyan yin hakan, da da akwai niyan da ba su yawaita kai hare-hare ba a wasu wuraren. tattaunawa da aka ce ana yi babu daman sanin inda ake yi babu kuma daman sanin dawa da ne ne suke haduwa su zauna s'il euh, écarte le Cameroun normalement il devait donc pas mettre pied dans le territoire Cameroun Umaru a game da wannan ya kara da cewa tunda suna abinsu babu Kamaru me zai kawo su Kamarun kuma tunda sasantawan a ake yi haka zai cimma ruwa kuwa Ibrahim Sanda ya ce zai wuya a sasanta saboda a gani na ni kamar boko haram nan sun rabu kashi-kashi akwai watakila rashin jituwa tsakaninsu ko ina aka dosa mu ma kanmu ba mu san inda abun ya dosa ba domin da mamaki a ce muna cikin abu amma duk yayin da ake son a yi wani magana kan wannan batun shi a ba mu a ciki da asubahin yau 'yan boko haram din sun kai hari a garin fotokol inda sojojin kamaru suka mai da martani wannan garin tamkar kowane mako ana kai mata hari haka ma amshide da limani ta wani da ya ce anya wannan mataki na najeriya na sasantawa da su 'yan boko haram din zai kai gaci kuwa ɗaya daga cikin amsoshin tambayoyin da ake yi wa juna a yau yana daga cikin lugujen wuta da jiragen sama na najeriya suka yi a ranar takwas na wannan watan a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan boko haram din a wulgo garin da ke da da nisan kilomita 17 kacal da protocol ƙasar kamaru wanda zai iya kawo cikas kan tattaunawarsu na biyu kuma ana tambayar juna kan akwatunan da ba san ko menene ciki ba da jiragen yaƙi suka rika zuro su ƙasa yayin da suke buɗe wutan ko a ranar tara na wannan watan manyan motoci shida ɗauke da harsashai iri-iri sun shiga garin Gamboro. Tun wannan ranar 'yan Boko Haram suna ci gaba da buɗe wuta ba tare da sun kirga harsasansu ba. A halin yanzu kamar ba a cikin Jammena ake wannan sasantawan ba tun da ka ambaci Boko Haram sai a yi ma wani kallon. Idan ka nemi wata hira kuma sai a ce maka don Allah rufa mini asiri. Wannan sai manya, manyan ma ganin su babu sauki amma ya an ce mahaƙurci mawadaci mamadu danda sashen hausa na murya amurka daga Jamena a jamhuriyar chadi